To sunan matashin da ya Musa Dauda wanda ya kammala karatunsa a jami'a da ya rungumi sana'ar rainan itatuwa da sauran tsirai da yake samun na rufawa kansa asiri inda kuma yake horar da matasa zaune gari banza wannan sana'a wanda ake kiranta a turance horticulture. To dalili na da ya sa na rungumi wannan sana'a dangane da duba da cewa ba wai lalle ba ne dan kayi karatu ka ce gwamnati sai ta baka aiki dan gwamnati ba za ta iya samarwa kowane ɗan ƙasa aiki ba. So yana da kyau ko da ka yi karatu ka rungumi wani sana'o'in da za su iya rike ka wanda a ƙarshe ma zai zama na cewa kuɗin da za ka samu a wannan sana'a gwamnati ba za ta iya biyan ka albashi na kuɗin da kake samu a kowane wata ba. Tun kimanin shekaru takwas kenan da kama wannan sana'a kuma zuwa wannan lokaci ya horar da matasa sama da ɗari biyu waɗanda suka fito daga sassa daban-daban na juyin arewa tare da ba su shaidar kammala wannan horo. Ci gaban da na samu gaskiya alhamdulillah wanda ya kasance da ka fara sana'a har za ka iya rike kanka ka taimaka ma iyayenka babban ci gaba har ka iya koya ma wani matashi dan uwanka wanda shi ma gobe zai iya rike kanshi wanda har shi ma ya yi karatu zai fara tunanin da cewa ba sai ya je ya nemi aikin gwamnati ba wannan aikin da ka koya mai za ta iya rike shi har ya koyar ma wani to ga alhamdulillah wannan ba karamin ci gaba bane a cewar Musa dai akwai nasarori da ci gaba masu yawar gaske da ya samu tun bayan lokacin da ya rungumi wannan sana'a wanda a saboda haka ne ma yake kira ga waɗanda suka kammala karatu da ke zaune gari banza wajen ganin sun shigo wannan sana'a duk da cewa dai akwai kalubale babban kalubale na shine matsalar ruwa dan da zara an ce ma gashi damuna ya wuce za a ga muna fuskantar kalubale na rashin ruwa ruwan baya samuwa sannan boholes din da muke amfani da shi sai mun yi using din janareto saboda ba a samar da wutan nefa isasshe babu shakka dai aminu salihu ɗaya ne daga cikin matasan da suka rungumi wannan sana'a gaskiya na koyi yadda ake shuka tsirrai su taso a raine su har su girma na koyi yadda ake auren mangoro auren lemu auren apple har ma ga auren wasu itatuwa wanda kuma ba kowa ya san su ba gaskiya daga karshe musa dauda ya bayyana fatarsa ga matasa a ko da yaushe ni fata na ga matasanmu na najeriya wato mu san cewa karatu mu ɗauke shi wani abu ne wanda zai kara mutuncinmu ya kamata mu runguma sana'an da muke yi in mun je makaranta mun dawo mu zo mu koya sana'a in mun gama makaranta mun dawo mu rike sana'o'i dan sana'a za ta iya rike mu a gudunmuwarsa na wajen tallafawa gwamnati wajen yaƙi da sauyin yanayi a kowace shekara dai yana rarraba masallatai da coci-coci da makarantu itatuwa masu yawar gaske duk a kyauta dan ganin shi ma ya bada nasa gudunmuwar a fafutukar da hukumi da kungiyoyi ke yi na ganin an samu ragewar gurgusuwar hamada ibrahima yakubu sashin hausa na dw daga daga Kaduna a Najeriya.